من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haɗuwa a wannan masallaci na al-Imam bukhari a cikin wannan gari na Kano a wannan unguwa ta Rijiyar Zaki a yau muna goma ga watan Ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku cikin tafsirin mu na littafin Allah maɗaukakin sarki a jiya mun shiga suratul sajida, a inda muka karanta ayoyi guda hudu yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta biyar gabaninmu je zuwa ga ayar wani ya rubuto tambaya yana cewa wane ne waladin salih da hadisi yace zai zamo ci gaba a ayyukan mamaci bayan dukkanin ayyukansa sun yanke sannan yace ana samun kan kangararru amma suna kaunar iyayensu kuma suna suna iya yiwa suna yi musu addu'a bayan sun mutu to yana son ƙarin bayani waladin salih da ya zo a cikin hadisi wanda Imamu Muslim ya rawaito wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan mutum ya mutu dukkan ayyukansa sun yanke sai guda uku sai abubuwa guda uku sai sadaqatin jariya sadaka da ya mai gudana sadaka mai gudana ita ce sadakar da ake ci gaba da amfanuwa da ita akwai sadakar da za a yi ta kare ka ba mutum abinci ya cinye ka ba shi ruwa ya shanye to ka samu ladan sadaka shikenan ya riga ya wuce amma sadaka da ke gudana wanda zai ci gaba da amfanuwa da ita in ka ba mutum tufafi to duk lokacin da yake amfani da su yana sawa kafin su lalace ana baka lada in ka gina masallaci wannan sadaka ce jariya matukar masallacin yana nan ce sadaka tana nan kana samun lada in kai wakafin gida kace wannan gida na yi wakafin sa ga almajirai duk wanda ya zo neman ilimi na alkur'ani ko na addini to a iya shi guri nan ya zauna har ya gama neman ilimi ya koma sharadi da ya zama ɗalibin ilimi ne na addini to wannan gidan matukar yana nan ko shekara nawa za a yi ladan yana gudana ita ce sadakatin jariya amma sadakar da mutum zai bayar a yi amfani da ita ta wuce to ladan shi ya riga ya ji to wannan idan mutum yana da irin wannan sadakatin jariya ladan zai ci gaba da gudana ko da ya mutu sai hadisin ya ce awwaladin salihin ko yaro nagari yadda lahu da yake masa addu'a cewa da aka ce waladin salihin yaro nagari yana masa addu'a ba yana nufin cewa idan ɗan ba nagari ba ne in yi mai addu'a ba za ta amfane shi ba ba haka ake nufi ba an kawo ƙaidin salih domin galibi yaro nagari shi yake wa mahaifin addu'a wannan shi ne agnabiya amma in an samu wanda yake kangalalle amma kuma in ya juyo addu'a yana wa iyayen shi za ta amfane su ba ba za ta amfane su ba inda dama shi ɗa aiki ne na uba malamai suna cewa ko ma bai mai addu'a ba in dai yi aiki na gari to uban zai samu lada ta haifi ɗa kayi mai tarbiyya ya zama mutumin kirki da duk lokacin da yi sallah ya yi azumi ya yi sadaka ya yi wani aiki alheri kai ma Allah zai baka lada domin ai da shanka ne wannan ɗan kamar bishiya ce da ka dasa in mutum ya ya shuka bishiya ta fito da duk wanda ya zo ya tsinka yi magani za Allah zai ba shi lada wanda ya zauna ya sha inuwar Allah zai ba shi lada wanda ya ɗebi itacen ya ƙona Allah zai ba shi lada to haka ɗa yake duk abin da aka samu na alheri a tare da shi uba yana da lada amma kuma saboda rahmar Allah da jinkan Allah ba a baiwa uba laifin da ɗan shi matukar ba uban ba ne sababin laifin uba ya ba shi tarbiyya iyayensa amma bai shiri bai fanɗari idan ya saru wani ko ya ci mutuncin wani ko ya saci kayan wani ba za a ɗebi zunubi a rubuta wa uban ba amma in uban ne ya ɗora shi kan wannan tafarki sani shi ya koya masa daba shi ya koya mai sata shi ya koya mai ɓanna to duk lokacin da yana da lada domin man da ila huda wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu mislu ujuri man ittaba'a yana da kwatankwacin ladan duk wanda suka bi shi haka nan wa man da'a ila dalalatin wanda ya kira zuwa ga ɓata to yana da kwatankwacin zunubin wanda suka bi shi wanda ya koyar da bata ya koyar da abin da ba daidai ba zulucin da aka zo aka yi aiki da wannan abu ko aka karantar da shi aka aiwatar da shi sai Allah ya rubuta min zunubi to da haka idan ɗa ya zama nagari uba yana da lada amma in ba uba bane ya dora ɗa akan halaye da ɗabi'a ya ma sa ɗan ya ɗari, to in ɗan ya abu kuma ba za a samu uban da laifi ba sai dai idan shi ne ya sabbaba wannan ko ya tsora shi akan wannan tabarkin shi ne ma'ana waladin salihin ya da'o lahu an ka lafazin salih ne saboda galiban su ne suke wa iyayensu addu'a amma ba wai dan idan kangare ba ba za ta amfani shi ba za ta amfani uba din babu laifi sannan sai manzo Allah shi au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfani da shi mutum ya bar ilimi ana amfanuwa da wannan ilimin kamar yanzu yadda muke gani malamai da dama sun rubuta littattafai har yanzu ana karantawa wannan karantawa da ake tana samun lada haka nan wanda ya koyar da ilimi lokacin da aka yi aiki da abin da ya koyar yana da lada lokacin da aka ji abin da ya koyar aka sanya ana sauraro to Allah zai ba shi ladan wannan abu wani hadisi ya zo da wasu abubuwa ya ƙara wasu abubuwa sun zama kamar guda bakwai amma dai duk za su ga ƙarƙashin wannan misali masallaci da mutum ya gina ya ga shiga sadaqatin jariya qur'ani da mutum ya bari yana da qur'ani ya gadar da shi ya shiga cikin ilmin tafa'u bihi kuma ya shiga karkashin sadaqatin jariya da sauran abubuwa da suka zo wanda duk suna shiga cikin waɗannan guda uku din kamar yadda muka faɗa a jiya mun tsaya kan aya ta hudu insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi aya ta biyar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم نعم الله مدعوكتين سركيتي يدبر الأمر ينا صار الأمر من السماء إلى الأرض دذا سما زوا قسا ثم يعرج إليه sannan ya hau zuwa gare shi fi yaumin cikin wani yini kana miqdaruhu alf sanatin gwargwadon tsawon wannan yinin shekara dubu mimma ta'uddun daga abinda da kuke lissafawa zalik wanda ya waɗannan aiki shine alimul ghaibi masanin abin da ke koye wata shahada da abin da yake sarari yake fili al-aziz mabwayi ar-rahim mai jin kai ubangiji Allah madaukakin sarki a wannan aya ci gaba ne da bayanin abin da waccan aya ta faro wanda muka karanta ta jiya cewa Allah maɗaukacin sarki shine allazi khalaqa samawati wal Shi ne wanda ya halicci sammai da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida sai Allah ya ce summastawa ala al sannan ya daidaita akan al-arshi daidaito irin wanda ya dace da zatin shi malakum min dunihi min waliyyin ba ku da wani kuma bayan Allah wani matsalincin lamari wani mataimaki da zai taimake ku wala shafi'in ko wani mai ceto da zai cece ku daga azabar Allah afala tatazakkarun ba za ku wa'azantu ba ba za ku yi tunani ba sai Allah yake yudabbiru al-amra Allah madaukakin sarki mai waccan siba din siba ta cewa shi ya halicci sama ya halicci ƙasa ya daidaita kan al'arshi daidaitan da ya dace da shi to daga cikin ayyukan ubangiji yudabbiru al-amra yana tsara lamari minas sama'i ila al-ardi daga sama zuwa ƙasa dukkan wani abin da kaga ya faru a bayan ƙasa tsari ne na Allah madaukakin sarki Allah ne ya tsarar da shi kuma ya ba da izini abin ya gudana alalahul khalqu wal amru halitta gaba ɗaya ta Allah ce umarni da lamari na Allah ne wannan iska da ke kaɗawa ta kaɗa da zafi umarnin Allah ne ta kaɗa da sanyi umarnin Allah ne ruwa ya sauka umarnin Allah ne rana ta fito umarnin Allah ne ta faɗi umarnin Allah ne ka iya fitowa ka yawata duk daga Allah ne Allah ne ya tsara da haka Allah yana tsara komai ne na samari ilal al daga sama zuwa ƙasa wasu malamai na cewa ita kanta wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna daidaituwar Allah akan al'arshi yadda ya dace da zati domin an ce ne na sama'i ila al daga sama zuwa ƙasa ba daga ƙasa zuwa sama ba to Allah madaukakin sarki shi yake tsara al'amura su gudana yadda suke gudana idan ubangiji ya tsara wannan lamari summa ya arizu ilaihi sannan sai ya hau zuwa gare shi ma'ana wannan lamari da Allah ya tsara idan ya zo ya faru bayanin faruwan lamarin kuma zai je zuwa ga Allah ba wai dan Allah bai sani ba babu abin da Allah bai sani ba amma haka Allah ya tsara kamar yadda ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce mana mala'iku suna yin canjin aiki a kanmu ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin Naha. mala'ikun da suke tare da mu da suke rubuta ayyukan da muke aikatawa suna canjin aiki dare da yini waɗanda suka kwana tare da mu da asuba wasu mala'ikun za su sauko sai waɗanda suka kwana da mu su hau sama koma sama sai hadisin ya ce fa yas'aluhumullah sai Allah ya tambaye su wa huwa a'lam ya sani ya fi sani amma Allah zai tambaye su kaifa taraktum ibadi ya ya kuka bar bayina sai su ce ya Allah mun baro su suna sallah kamar yadda mun same su suna yin sallah domin da la'asar din nan lokacin mala'ikun kuma da suke yini tare da mu za su hau sama sai wasu kuma su sako su kuma za su zauna da mu zuwa asuma. da haka lokacin da mala'iku za su zo karɓa aiki idan mutum ya fito yana sallah ya tashi yana sallah kan lokaci to za su ce Allah mun bar su suna sallah mun kuma same su suna yin sallah mahallu shahid Allah zai tambaye su wa huwa a'lamu amma Allah ya fi sani mafi sani da aka tambayar da Allah zai yi ba wai dan bai sani bane to nan ma lamarin da aka zartar Allah ya zartar da lamari wane ya mutu wane ya arziki iska ta kada ruwa ya sauka Allah ya zartar da wannan lamari zuwa daga sama zuwa ƙasa to abin idan ya faru kuma zai koma wa Allah maɗaukakin sarki cewa abu kaza ya faru shine summa ya arudu ilaihi sannan shi wannan aiki ya hau zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan shine fassarar da wasu malamai suke cewa aikin ne zai hau zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'ana bayanin wannan umarnin bayanin wannan aiki din zai hau fi yaumin cikin yini kana miqdaruhu gwargwadon wannan yinin a lissafa lissafin mu mutane alfa sanatin mimma ta'uddun shekara dubu daga abin da suke lissafawa da haka wannan zai faru da hawan da saukar cikin shekara dubu inda a lissafin ɗan adam ne to za a ɗau shekara dubu domin tsakanin sama tsakanin nan ƙasa zuwa sama akwai tafiya shekara ɗari biyar zuwa wannan sama ta duniya kuma daga sama ta duniya zuwa nan ƙasa shekara shekara ɗari biyar da aka kaga tsara lamarin lokacin da aka tsara lamarin ya taho zuwa ƙasa zai taho ne cikin kiftawar ido amma in da ɗan adam ne zai yi wannan tafiyar sai ya shekara ɗari biyar haka nan yayin da bayanin lamarin zai sauka to shi ma za a yi tafiya shekara ɗari biyar to kaga in ka lissafa shekara dubu wajen hawan da saukan to shine abin da Allah yake faɗa mujahid da qatada da ad-dahhak suna cewa al-nuzulu min al-malak sun fassara cewa saukar anan aiki ne zai sauka a umarni ne zai sauka amma mala'ika ake nufi mala'ikan da zai to da umarnin bi masirati 500 aami da zai shekara 500 wa su'uduhu hawanki a fassarar suka ce malaika zai hau fi masirati 500 aami a tafiya shekara 500 walakinahu yaqta'uha fi tarfati aynin sai dai shi zai yi wannan tafiyar cikin kyautawar ido da haka da saukan lamarin idan mun fassara lamarin da hawan lamarin bayanin lamarin duka cikin kyautawar ido in mun ɗauka mala'ika da zai shuko da lamarin da kuma hawa da bayanin lamarin duka cikin kyautawar ido amma shekara dubu ne shine abin da wannan aya take nufi imamu sa'idi a cikin tafsirin shi yana cewa ai al'amru yanzilu min indihi wannan ita ce fassara da muke lamari yana sauka daga wajen Allah wa ya arudu ilayhi kuma ya hau zuwa ga Allah bayanin wannan lamarin fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun cikin wani yini cikin iftawa ido domin ana itlaqin yini amma ba wai Allah ana nufin dijinin gaba ɗaya ba idan aka ce maka ka je gurin wani ka ce eh na je wajen shi ranar litinin ai ba yana nufin tun daga wayewar garin litinin har magariba kana gurin shi ba in zuwa kai kuka yi minti biyar kuka yi minti talatin kuka yi rabin awa kuka rabu ki ka je gurin ka ce eh na je yaushe ranar litinin to fi yawmin da aka ce cikin yini ba ana nufin tun daga bullowar rana zuwa faɗi a'a cikin kimtawar ido cikin wannan yinin kurin abin zai faru wa huwa ya aruju ilaihi aikin yana hawa zuwa ga Allah wa yasiluhu fi lahza yana isa zuwa ga Allah cikin kimtawar ido da haka sai ya zamana tsarawar ubangiji ga lamari daga sama zuwa ƙasa da hawan mala'iku ko hawan lamarin da wannan bayani duk yana kasance cikin yini ɗaya gwargwadon wannan yini a lissafin mutane shekara dubu amma su mala'iku za su cikin lokaci ƙanƙane lokacin ƙanƙane za su riga su wuce wannan shine abin da malamai suka yi bayani to a nan za mu ga ubangiji ya yi maganar cewa shekara dubu wasu suna cewa ya za mu haɗa wannan da aya da ke cikin suratul ma'ari ta'aruju ilaihi mala'ikatu ta'aruju ilaihi mala'ikatu war ruhu ko fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'iku suna hawa wajen ubangiji da mala'ika jibrilu cikin wani yini kana miqdaruhu gwargwadon wannan yini din da suke hawa wajen Allah 50 alf sana shekara dubu hamsin nan kuma an yi magana shekara dubu to yaya za a yi a haɗa wannan da wancan to shine malamai wasu suka ce babu ta'arud babu karo wanda dama mun sha yin wannan bayani cewa ayoyin alkur'ani ba sa karo da juna alkur'ani baya saba juna baya warware farko baya warware karshe karshe baya warware farko ya annahu min indillah domin da gurin Allah yake har ma yana cikin abinda Allah ya kira mu da mu lura mu daɗa gane girman alƙur'ani da cewa zancen Allah ne babu subka da warwara afala ya tadabbaru na alƙur'an walau kana min inda ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kaseera Allah ya ce ba za su lura da alƙur'ani ba su lura fi tadabburi da ƙur'anin nan daga wajen wani yake ba Allah ba to la wajadu fihi ikhtilafan kaseera da sun samu sabani mai yawa domin ƙur'ani ya sauka tsawon shekara 23 yana sauka wata rana manzo Allah yana gida za a mai wahayi wata rana yana waje wani lokacin yana filin daga amma tsawon shekara 23 din nan magana farko ta warware ta karshe ba in ka ga aya ta zo wata aya ta zo kana ganin kamar da karo da juna to wannan daga fahimta ka ne idan ka samu malamai masana suka yi ma bayani sai gane cewa babu karo babu wani karo tsakanin waɗannan ayoyi haka hadisai na manzon Allah ingantattu hadisan manzo Allah ingantattu ba sa ta'arud da juna in ka ga hadisi da hadisi an ce sun yi karo an kasa bambance wato ɗayan biyu ko kai ne baka fahimta ba ko kuma ɗaya hadisin bai inganta ba amma in duka sun inganta to in ka samu malami za su bayyana maka yadda abin yake imam ibn khuzaima Allah ya ji kanshi da rahma imam al-a'imma kenan yana cewa lokacin yana rayu duk wanda ya ce hadisai sun yi karo to ya kama nizan warware masa saboda yadda Allah ya ba shi ilimi da haka wannan aya da wancan babu karo wasu suka ce to yaya za mu bambance suka ce wannan aya da muka karanta ita wannan tana magana ne hawan lamari zuwa ga Allah da saukan lamari zuwa ga Allah da haka wannan zai faru ne a nan duniya yayin da Allah ya saukan da lamari yayin da lamari zai je jawabin su zai je zuwa ga Allah duk a nan duniya abin da zai faru cikin kintawar ido inda za mu lissafa shekara dubu ne waccan ayar kuma ta rubi ilaihi mala'ikatu wa ruhu suka ce fi yaumin a wannan yinin ana magana a lahira kana miqdaru 50 alf sana naka a lahira ne yinin zai zama shekara dubu hamsin haka za wannan yinin gwargwadon a a yinin da mala’isu za su je gurin Allah a wannan lokacin cikin ɗan lokacin da za je in a lissafi ne shekara dubu hamsin da ya ganta ce wannan a duniya wancan a lahira wancan bikidari ne na yinin lahira zai zama yini ɗaya na lahira in a lissafi mu ne shekara dubu hamsin ne haka wasu malamai suka da tsakanin ayoyi da haka wannan a duniya wancan a lahira wasu malamai suka ce a'a duka duka ana maganar lahira wannan magana ta biyu ne duka ana maganar lahira sai dai ga abin yana bambanta ga mutane shi kafiri ranar lahira rana ce mai wahala a gurin shi alal kafiri na ghairu yasir ba rana ba ce mai sauki rana ce mai wahala to don haka shi a ranar wannan yini guda ɗin yana ganin shi mai kadaru ko hamsin na shekara dubu hamsin shi kuma a gurin wanda ba kafiri ba wanda yake da saukin a lamari a gurin Allah to shi kuma bai zai ta shekara dubu ba da haka suka ce duka alahira ne amma magana farko ta fi karbi cewa wannan a duniya ake magana yudabbirul amra Allah yana tsara lamari min samai daga sama ila al-ardi zuwa ga kasa. Allah ya tsara duk abin da zai gudana duka da wannan zama namu da tashin mu da abin da zamu da abin da ake yi da abin da za a yi gobe da wanda za a yi bayan gobe da wanda za a yi zuwa kashi Allah yana tsara lamarin wasu suka ce ana tsara na lamarin shekara dubu haka wasu malamai suka ce da haka fi yaumin duka wannan zai faru cikin yini wannan aikin ya je zuwa ga Allah madaukakin sarki sun ma ya arjo ilaihi bayanin lamarin ya je zuwa ga Allah fi yaumin kana tsilahu an fasala shi gwargwadon shekara dubu ma mata kwato daga abin da kuke lissafa ya Allah ya ce zalika wannan aka yi kawo mutumin ishara wannan ayyuka na halittar sammai da halittar ƙasa da abin da ke tsakanin da tsara al'amura da hawan bayanin lamarin cikin lokaci kankai duk mai yin wannan al'amura ɗin mai tsara waɗannan al'amura ɗin shi ne alimu da gani shi ne wajen abin da ke koyi shi ne ya san abin da ke koyi wata hada shi ne san abin da ke fili al'adu shi ne mawaye a wajen mai jin a wanda yake tsara wannan al'amura a abin da mai yi wasu kamar a cikin akwai jan hankali na waɗanda ake yi wa bayani da waɗanda ake kira cewa ubangiji bai ya halitta sama ya halitta kasa ya tsara al'amura yana kallon ayyukan bayi shahidun ala a'mali ibadati yana kallon ayyukan bayi yau fa'o ilayhi daliluha wa cewa aiki manyan manyan suna zuwa ga Allah shi ne abin da muka zama bayani da ba zai yi zuwa ga Allah haka nan aiki karami ma na gaya wa Allah zai yi zuwa ga Allah ba kadan bai sani ba sai dan izza shi da ruwa yake wa huwa al-azim shi ne mawali alladhi sami'a da shay'in Allah ya ruwaye dukkan komai fa qahara Allah ya yi da dukkan kofi wa galaba ya yi da dukkan kofi wa danar da mu ibadu wa nifaq bai kofi ya yi da zuwa ga Allah arrahimu bi ibadihi kuma shi kai bai rama bai jirgi da bayan shi al-mu'mini da mu'mini wa huwa azizun fi rahmatihi wajen rahmatar mai buwaya Allah a cikin rahmatar mai buwaya وما رحيمون في إذنه فكرة جدا يكون أخير إذنه سنة تواتبه في الولادي أن لا يعقب هو تسمى كثمانة هما إنسان أرضي كمانة كثم كمانة إن كان تقول كل فرق إذنه موارد فهو من الذي يجعل الله أمر به في الأرض لأنكم الله الرحيم لا جنبه أنا أتى هم وعيه كما تكون موارد أو جنبه أنا لجنبه كما تكون جنبه أو جنبه dan adam zai iya zama mai zuciya mai kokari amma bai da isa yana da kokari amma an fi karfin ila ma saboda kokari ya zama ma shara kowa a cikin da ya lafa ke masa ko gaba da kinsa ko shi zai da karfin da zai zauna amma da kokari tare da shi haka da shi ko zai da kinsa sannan za a iya samun ɗan adam mai buwara yana jin mulki yana jin isa na haka mai da kokari zai shafa duk wanda ya gada ta ga ga izza amma babu rahama to Allah madaukakin sarki al'azizu ne makwari izza Allah ba ta haka kuma Allah ya zama arrafi kuma haka duk sibobin Allah duk sifar Allah kamala duk wata sifa da Allah ya ta ɗauko da sifa da ke fita ba ta zama a cikin sibobin Allah idan ka ɗauki sifar ita ta aika kamala in ta haɗa shi da wani ƴar uwarsa kamala haka suna yin Allah duk sunayen Allah suna da ma'ana mafi yawa isa Allah ce wani lafi a makon kusura al-musula a yi ba da kasu fi mutu ba ya yau kuma da yake makwara wajen kyau duk wani suna na Allah ke sani kyau ne kama da in ka haɗa shi da ɗaukar su kuma zai ƙara kama da in ka ɗauki sunan al'ali masani wanda da can ba yanki bai gaba da sani ba kuma ba da da za a ce babu sani هذا يقوم بأس حرمانك إن سألت على البصير من ذلك ذلك بالسياسة إن سألت أسفلي ثقة ومن هو نسكن على ألا يقص الثقة هو نسكن على ألا يقص الثقة السليم يقص الثقة أكثر البصير يقص كبعة البصر القدير يقص كبعة قدرة الخالق يقص كبعة القلب وهكذا في السورة أن أعلام وأوصاف سورة عدم يكون صفة أما سورة يعني هو أكبر أي سورة سورة يكون سورة ما يكون غير سورة إن سورة كجليل كشاوة بعدم يكون قدمة كشاوة لكن زما جميل في الخلق غير جميل في الأخلاق إذا جميل أحد الأخلاق أما أعلى اسمه جميل إذا جميل أعلى الله أحسن أما أحسن shafi wani ya yi aka da sunan ta yanzu ba wanda da an za gani malami amma da an ce ma sunan yana ba shi ba ta ne da an ce ma yana ba ta amma da na ce ibrahim ka gane shi kama da sunan ibrahim ta ce ibrahim ba ka iya yana da kuma da shi ko dogo ne ko gajeri ko mai haƙuri ko mai kuɗi ko wani ba za ka saboda da amma a alamun kuma wani sunan yana da dukkan wani idan cikin sunan Allah alfarin za ka hararo sunan da ya yi sai da su ganin halittar sama da kasa da mutane da tsirrai da duk abubuwan da ana halitta ta sa akwai kuma a cikin alfahari da za ka bayyanci akwai alfahari da akwai kudura domin ai ba wanda yake a cikin da yake to kare ke nan sunan aka al'ali a alfahari zai za ka bayyanci al'ali za ka bayyanci alfahari to kuma alfahari zai nuna ma alfahari domin idan wanda ya yi halitta a من الأنفاس كما لماذا والله أعلى يأتي في يتبقى على هذا domin bai ba da shahada ko shi ne ko wata karrama ba su mai Allah da ana Allah ya bada kansa da al'adu mawali arhi kuma mai jinni don wadannan ayoyi akwai wani iko Allah da shikar mulki na Allah yadda Allah yake shirya lamari gaba daya cewa min as-sama'i ila al-ardi yana nuna maka cewa gaba ɗaya daga sama zuwa ƙasa ba wani abin da zai fita daga cikin tsarawar ubangiji bikin sarki sannan yana nuna mana cewa Allah madaukakin sarki yana yin abu cikin lokaci kankani wanda mu mu ne mu daɗe muna yi ga shi a lissafin da ke shekara dubu amma a mutan Allah na shi ke nan kuma sai tsintawa cewa an gama magana babu wani abin da zai gaba yana sannan a cikin waɗannan ayoyi akwai tabbatar da sanin ana da duk abin da ke koyi

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. الذي أحسن كل شيء والذي كوت إليه تلك خلقه يعني فيه وبدأ خلق الإنسان يقوم فاري عليك رمزل من طين جهده ثم جعل له فإن كان يستطر وانا مزل بالميل سلالته جدولك تتشر ومن ماء من جوان وعشي ولكي بسلالته بيروه ثم صلاه سنة يهيدي جاش ونفق فيه من روحي يمسه ساعة سكنت من روحي وجعل لكم السمع يسيره ذكر والأبصار يدليك والأفئدة نزكتا قليلا ما تشكرون أما تكلف في الأمومية والنسوم به أنا بياتي حول بياني الذي بالذي تنونا ما تسكر الله الذي أحسن كل شيء وہی نو پیدا جس کا ہو گیا یہ ان کا خیال ہے کیا لیسے خلقا ہو خلقا ہو حقا ہماری شبہ بسان کے اپنے سے فرمات سے خلقا وانا نام سلنا خلق اخری فتا عمنا احسن كل شيء خلقه خلقا مئر یا جمال یمنا روایہ حق العاصم فيما في فکرتا خلقه اقیمت اراعہ جس کی سنتا حقوق اللہ الذي أحسن كل شيء خلقه في زمان معنى هذا فرمانك الذي أحسن كل شيء فخلقه والذي إنجل ذكره خلقه كما فيه خلقه ليعلم فيه ألا إنجل قوم في زمان خلقه منا في زمان بياته لنا أبن الله يجوزنا يا توجد قومي يا أنفسي أما أنت الذي أحسن كل شيء وانتي اليوم تتذكر قوي خلقه في زمان اليوم تتعلم تذكر قوي في زمان خلقه ولم بدل بدل الاجتماع كان لهم نعم في شيء بدل الاجتماع الذي أحسن كل شيء وانتي اليوم تتذكر قوي خلقه وعليك تذكر قوي أنا ألا يا شو تتعلم تذكر قوي هو تفكر في زمان إذا ما كنت تفكر في أحسن كل شيء ألا يتم تلتزمه ومن أحسن أن تجد من يضع على أن لا يتم تلتزمه بدء أن ألا يعرف أن تلتزمه ألا يعرف في هذا سياسة خلقه هذه لا أكبر من القراءة لا تلتزم أبدا ألا لا أن تلتزمه أمر التجاوز أما أنت في أحسن كل شيء خلقه وفي الشيء كم أبدا لا يتم أن kyakkyawa ne dukkan wani abin da Allah da kyakkyawa sai dai kamar yadda muka sani kyau mai fi abin da yake da kyau a wurin wancan ba mai kyau bane a wurin wannan inda kai ka za a yi kyau ta nan ba ka fi wannan nan ba ba ta da kyau ba ta da kyau mai fiye amma a hakikarin yadda Allah ya ta shi ne kyau shi ne halittarsa in ka ɗauki halittar ka kaɗan adam yadda Allah ya yi ka inda aka sanya wa inda aka sanya wa ɗai yadda aka yi ma ƙafafuwa biyu da ayi guda da yatsu wata abin da aka yi na kyau shi ne kyau ba wani abin da shi kyau in ka da dabba da Allah ya shi ta in bai kama a kuke yadda Allah ya karkama waɗanda shi ne kyauta in bai kama duki yadda Allah ya shi ne idan bai kyan ciki sai da Allah ya shi ne kyauta kowane abin da aka halitta ka Allah ya yi shi ne kuma uwa ko ba ta da ya ayyukan insanu ma ba za ka yi الذي خلقك الله فعدلك في أي صورة ما شاء الله يكفي يروي شيء وانت يعني فيك في يديه كان فعدل بينك بيده في أي صورة ما شاء أرونا لقد خلق الإنسان في أحسن تقوى وما لك أحد عمل الشخص بالسوى هذا ليس لك أحد ملك في سوء العمل تولى قراءة الذي أحسن كل شيء خلقه ubangiji wanda ya kyautata halittar dukkan komai ya yi da kyakkyawa da duk halittar da zai da Allah kyakkyawa ba wata halitta da take mummuna ta Allah ba ta sai dai idan ta gwama ta kila da wani abu ka ce wannan ya wannan yau wancan ya wancan yau sannan kuma idan ta ɗauki wani a cikin ko wani abin da Allah ya halitta ingantacce ne ubangiji Allah madaukakin sarki ya inganta halittarsa to da haka wannan ishara ne da kuma nuni ga cewa lallai mu gode wa Allah maɗaukakin sarki kuma a bisa wannan halitta da Allah ya mana halitta ce da take babu abin da ya fi da kyau halitta ce kyakkyawa to sai mutum ya gode wa Allah sai Allah ce wa a khalqal insan ubangiji ya fari halittar dan adam min tsinin daga tabo al insan nan. ko dai ka ɗauke shi insanin mu'ayyan ke ya fara halittar mutumin nan wani mutumi annabi adam min tsinin daga taɓo domin shi ne annabi adam aka fara halitta daga taɓo ubangiji ya halitti mu annabi adam daga yimbu daga taɓo wanda yake da sifa daban-daban da Allah ya mana bayani yanayi daban-daban akwai lokacin da ya bushe Allah ya mana maganar halittar ɗan adam daga wannan yanayin. akwai lokacin da yake fitar da wani hamami saboda har zuwa yadda Allah ya samar da ɗan adam hadisi ya nuna cewa halittar annabi adam an dabo an ɗebo ƙasa kala kala ne shi yasa ƴaƴansa suka zama su kala kalan launi da kala kalan ɗabi'u saboda ga asalin daga abin da aka halice shi al-insan anan kana iya ayyanawa cewa wa bada khalqal insan ya bari halittar annabi adam min tsinin daga taɓo. kana kuma iya cewa wa a kalkal insan ya fari halittar mutum jinsin mutum sai zama kowa da kowa domin asali na da naka da na kowa daga turbaya ne dan asalin mu daga adam ne wa adamu min turabi kamar da manzo Allah yake faɗa ya ku dukkan mutane asalin ku daga adam shi kuma adam an halicce shi da kasa kaga al insan anan jinsi ne Allah ya halicci jinsin mutum min tsinin daga tabo thumma ja'ala naslahu sannan Allah ya sanya tsatsan wannan mutumin wanda Allah ya halitta jinsinsa daga taɓo ko kuma a annabi Adam Allah ya sanya tsatsan shi naslahu abin da yake fitowa daga jikin shi domin annaslu shine alfaslu abin da yake rabuwa da abin taho min kulli adabin yansiluna ma'ana da kowane guri suna gangarowa to Allah ya sanya tsatsan shi min sulalatin min ma'i daga wani tataccen ruwa sulala shine alma'un naqi ruwan da yake tatacce min ma'in daga wani ruwa sai Allah ce mahin mahin wasu ka ce mai rauni wasu ka ce mahin wulakantacce ma'ana ruwan da ba komai ba shine ma'anan mahin dukkan kuma dan adam daga nan yato min ma'in mahin daga ruwan da yake ba komai ba ba a damu da shi ba in ka ce kuma mahin mai rauni shine yayin da yake fita za ka yana da rauni akwai rauni a tattare da shi to anan aka samu dan adam anan alqur'ani yana dawo da mu asalin halittar ɗan adam in banda Allah ba wanda ya isa ba da wannan labari tushen halittar mutane daga ƙasa haka Allah ya ba da labari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra amma in ba alkurani ya bada labari ba za ga jini da tsoka da ruwa kace ka sani to amma haka Allah ya bada kuma haka lamarin yake isa dan adam in ya mutu sai abin binne shi a kasa alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata ba mu sanya mu kasa ta zama isa ba kuna rayu ko bayan kun mutu har wanda zai kona mutum din masu konawa an mutu su kona karshe dai cokar kasa za ta koma su shiga da haka dan adam zai koma asalin shi to dan adam daga nan daga nan kuma sai Allah ya kaddara ake samun mutum daga mani mani yana fitowa min bainis sulbi wat tara'i daga kashin baya na namiji da kuma karankar mammace min bainis sulbi was sara'ib daga nan yake fitowa idan ya fito kuma sai Allah ya kaddara ya je ya haɗu tsakanin namiji da na mace ya haɗu kuma sai a samu abin da ake kira talqin sai a samu haɗuwa da juna sai a samu halitta wannan manzon Allah a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya mana bayanin matakan halitta a cikin Alqur'ani Allah ya gaya mana mutum zai fara daga alaka mudgha thumma daga mudgha ya zama kuma alaqatan mukhallaqatan wa ghairu mukhallaqa Allah ya mana bayanin marahil ibn rajab yace in ka duba marahil ne guda bakwai da dan adam yake bi gabanin a haife shi zama jariri to duka wannan daga Allah ne to Allah yana gaya mana farin halittar dan adam cewa min ma'in mahin yana cewa ashe dan adam ba kowa bane asalin shi daga ruwa ne mahin wanda yake na da rauni wanda yake ba a damu da shi ba sai Allah ya ce summa sawwahu sannan yanzu sai aka dawo kuma bayani kan adam idan ka fassara wancan al-insan din daga adam annabi adam ko summa sannan Allah ya daidaita shi wa nafaqa fihi min ruhi ya yi ma'ana busa min ruhihi daga ruhin shi wannan ruhihi damir din yana kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ya mai busa daga ruhin shi sai zama Allah ya raba ruhi zuwa gare shi ma'ana nufin ram ruhin Allah bane a jikin Adamu kamar masu da'awar haƙiƙa masu cewa komai Allah ne sai ce ai duk dan adam min ruhin lahi domin Allah ya gaya mana mana faƙa fihi min ruhihi Allah ya yi busa a jikin annabi Adam min ruhihi daga ran shi da haka daga ran Allah aka sanya ran annabi Adam dan haka annabi Adam wani yanki ne na Allah shi yasa da dan adam alloli ne wannan kuskure ne wannan fassara kafirci ne anan izafatul ruhi ila Allah min babu idafati tashrifi wal khalqi an raba rai zuwa ga Allah babin girmamawa da kuma babin halitta akan raba abu zuwa ga Allah ana nufin Allah ne ya halice shi kamar ka kalli arni wanda ba musulmi ba ka ce bawan Allah wani ce ya zaka ce mai bawan Allah ba fa ya sallah wannan ba bawan Allah bane kai ka ce bawan Allah shi ma ya ce ba bawan Allah ba waye cikin ku yi daidai waye bai daidai ba eh waye daidai wanda ya ce bawan Allah ko wanda ya ce ba bawan Allah ba wanda ya ce bawan Allah ya daidai wanda ya ce ba bawan Allah ba ne wanda ya ce bawan Allah ya daidai wanda ya ce ba bawan Allah ba ne bai daidai ba ijma'in ku ya yi daidai to fasarar shi za ta kara fitowa kowa ya yi daidai kowa ya daidai wanda ya ce wa arne bawan Allah yana nufin Allah ne ya halice shi nan ya raba shi zuwa ga Allah min babu izafatil makhluqi ila khaliqihi abin halitta ne ka raba shi zuwa ga wanda ya halice shi da haka bawan Allah shi bai kake ni bai ce wanda Allah ya halitta yayi wanda ya ce ba bawan Allah bane me yasa ka kore mai ba bawan Allah bane kace eh saboda baya bautawa Allah baya sallah baya azumi da haka wannan izafat da na kore mai na kore mai idafatu tashrifin ne ba zai samu girma da za a danganta zuwa ga Allah mutum da ba ba bauta Allah da haka da Allah ya tashi sai ya ce manzon Allah Abdullahi walan ma qama Abdullahi yayin da bawan Allah ya tashi ka ganin idafatu ta tashrifin ba daidai take da idan aka ce wa arne bawan Allah ba amma alqur'ani Allah ya kira manzon Allah Abdullah subhanallazi asra bi 'abdihi kaga bawan shi walan ma qama Abdullah kaga bawan Allah kuma sai Allah ya ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda da kowa da mai sallah da marar sallah kowa zai ji wa Allah yana bawa ana ana nabin yana bawa saboda Allah ne ya halice shi kuma yana tafiya kan yadda Allah ya tsara to da haka idan aka raba abu zuwa ga Allah sai aka nawa irin rabawa ne da Allah ya ce faqala lahum rasulullahi naqatan lahi taguwar Allah kaga naqatan lahi taguwar Allah ana nufin taguwar da Allah ya halicce ta amma cikin raƙa ta zuwa ga sunan Allah kuma akwai girmamawa inda abaci da an saukar da ita don ta zama mu'jiza da Allah ya ce wa annahu da Allah ya ce wa annal masajida lillahi wa man azlamu mimman mana'a masajidan lahi kaga masajidan lahi masallatan Allah ba ana nufin dan Allah yana cike ba idafa su ta girmamawa ma'ana abuwa ne da Allah ya girmama su to nan ma da Allah ya ce wa nafaqa min fihi min ruhihi Allah ne busa daga ruhin shi ma'ana ruhin Allah an raba ruhin ga Allah ne ma'ana ruhin da Allah ya halitta yi wa annabi adam busa min ruhihi daga ruhin da Allah ya halitta ba ana nufin ruhin Allah bane aka sanya wa annabi adam da haka a nan shi ne abin da ake nufi Allah ya daidaita shi sannan ya mai busa min ruhi ta Allah ce waja ala lakum ana akwai abin da malaman balaga suke kira al-iltifat shine abin da muka yi bayani a karatunmu na baya ana magana sai a canza damiri ku duba Allah ce summa ja'ala naflahu min sulalatin min ma'in mahid summa sawwahu ya daidaita shi wa nafakha fihi yayi busa a cikin shi min ruhihi daga ruhin shi sai kuma aka ce me fa ce wa ja'ala fihi sai aka ce wa ja'ala lakum sai aka canza damirin daga ghaiba daga damirin wanda baya nan sai aka da shi kan damirin wanda yake nan wannan salo ne na bayani na balaga sai Allah ce wa ja'ala lakum ya sanya muku domin ku dinnan ku ne waɗancan dai wanda ake bayani da damirin wanda baya nan Allah ya sanya muku as-sam'a ji wal absara da gannai sai aka yi ifradin ji sai aka bade shi da siga ɗaya ji ba sai wa ja'ala lakumul asma'a ba ya sanya muku jiddi ji da yawa sai aka ce ji suka ce saboda biyu abu ɗaya ne abu ɗaya ne yanzu yadda nake maganan nan duk wanda yake nan abu ɗaya ji ɗaya ne ba da yawa ba ne amma abu sa gani suka ce an yi jan'in shi saboda gani yanzu kan zama da yawa ina kallon wannan abin baka ina kallon bencin masallacin nan ba baki ba ne ina kallon hasken fitila launin ta ina kallon bishiya kaga abubuwa ne daban-daban daban baka annahu absarun fi basar kamar gani da yawa ne a cikin gani ɗaya yayin da kai zauna haka ka buɗe idanka za ka ga kaloli daban-daban abubuwa daban-daban to wannan abin kowane guda ɗaya gani ne to sai Allah ya jam'in ganin sai ce waja ala lakumul sam'a sai ce wal absara domin shi ganin zai iya zama daban-daban ta hanyar kala-kala abin da yake gani to Allah ne ya sanya muku ji da gani sai ce wal afida da zukata waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya ambata su ne hanyoyin ilimi ji da gani waɗannan su ne hanyoyin da ɗan adam yake samun ilimi sauran hanyoyin da ɗan adam yake samun ilimi da su kai wannan ba shine hanyar taɓawa kana iya taɓa abu sai ka gane yana da kaushi ko yana da laushi amma laushi da kaushin ba lallai bane ka gani da ido sai ka taɓa kaga kenan hannu ma yana baka wani ilimi haka nan shaka ƙanshin abu kana ganewa daga yadda ka shaki ƙanshin shi to amma ba a bayanin waɗannan ba saboda ba su kai ji da gani ba ji da gani sun fi komai girma a hanyoyin da suke ba ɗan adam ilimi ita kuma zuciya nan ne mahallin taskace ilimin domin suka ce zuciya ita suke kiyaye abubuwa ita Allah ne tashi magana hankali sai magana zuciya sai ai magana zuciya ulogun ya na biha saboda zuciya ake hankalta ita kwakwalwa suka ce tana da alaƙa ne da zuciya zuciyar nan ke mahallin tattakewa shi za ji da gani su ne manyan hanyoyin samun ilimi wanda yake da tawaya a cikin su to za ga gwargwadon yadda yake waya gwargwadon yadda zai tawaya a samun ilimi shi sa da za a tambaye ka da makaho wanda baya gani da kuma wanda baya ji wane ne cutar ta tafi yawa tafi girma wanda baya ji ko wanda baya gani wanda baya ji cuta shi ta biya akan wanda baya gani to sai wasu suka ce a'a kasa biyu za ka yi in a duniya ake magana a rayuwar duniya to wanda baya gani ya fi cuta shi ta fi girma in a duniyance ne amma in a addinance ne wanda baya ji cuta shi ta fi girma domin shi wanda baya gani zai iya yin karatu zai yi ilimi malamai tun daga tabi'a har yau suna nan da yawa makafi sai ga malami yana yana yana yayi ilimi ya zama ya kowa ilimi a gari amma makaho ne kaga makanta shi bata hana shi koyon addini ba bata hana shi zama jagora a addini ba manya manyan malamai suna nan waɗanda makafi ne Sheikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz da muke ji Ibn Baz tun yana shekara sha wani abu ya makance wata ruwa ce sha takwas wata ce kaza ya dai na gani amma sai da ya zama a Saudiya shine muftil am shine mai bada fatawa kaf ma'ana in bata ta je ofis ta an kai ƙarshe shi yake jagorantar malaman ƙasar kan tsabani ya ba duniya shi ne ra'isu hay'atu Bari ulama manya-manyan malamai majalisar koli ta manyan malamai shi ne shugaba amma baya gani ta yake karatu karanta mai aiki kun ikon Allah mai ji yana da sakatarori guda biyu ko uku wannan zai zo daga lokaci kaza zuwa kaza wannan zai zo daga lokaci aikin su su duk abin da yake su su zasu yi in karatu zai yi zai ce yau na yi lalauta da zan karanta da ko na yi lalauta sai sakataren ya dauko sai ya bude babu kaza yana karanta mai yana kuma shi ake karanta yana ji shi kuma yana haddacewa kuma in ya karanta ba daidai bai mai gyara kun ga shi yake karanta mai dan ya haddace amma ni gobe zai karanta ba daidai ba sai ya gyara mai to idan an karanta kuma ya haddace gobe in yazo zai ce dauko sharhin bukhari a karanta hadisin yana ji yana haddace in yazo zai bada ilimi to zama zai kura hadisi ya zo a bukhari manzon Allah ya ce kaza ibn hajar ya ce kaza a wajen sharhin shi imam shaukari cikin nailal awtar ya ce kaza shi dai ya haddace fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur ba ido bane yake makanta zukata ne da haka wanda zuciyar shi ta makance ko da yana da irin shirme wanda kuma zuciyar shi take rayayya ko da baya gani to rayayye ne haka ce ya rayu ya bar duniya sai kuma ya gaba wanda ya gaje shi shi ma yake muftil am da saudiya shi ma zama kafu ne abdulaziz bin abdullah ali shi shi ma makafu ne baya gani amma in shekarun nan yanzu ba ba shi ke hudu ba da arafa ba da duk shekarun ba shi ke hudu ba da arafa yana cikin mutanen da a wannan zamani in ban da yanzu da su ba zo mai suna karanta alkur'ani kamar yadda ke karanta fatiha za ga in yi hudu ba ta arafa sai ya taɓa komai ya zo ya bayanin aƙida zai fara idan ya gama aƙida shiga ibada ya magana sallah ya magana azumi ya magana zakka ya magana aikin haji sai ya gangaro akhlaq halaye da ɗabi'u kuma ana yi ana hadisi manzo Allah ya ce Allah ya ce haka da ka inda makahu ne baya gani to kaga makahu a bangaren abin da ya shafi addini zai yi addini kuma ya zama jagora ya shigar da mutane suka ce to kaga a bangaren addini shi bai da matsala amma a duniya kuma ba ganin komai wannan ni'ima ta gani shi kuma Allah ya dauke masa suka ce to nan sai kaga cutar shi tana da girma shi kuma mai gani wanda yake mai ji baya ji amma yana gani shi kuma abuwan addini ba kasance zai koya ba yanzu ne ma aka samu ci gaba na zamani da ake iya karantar da waɗanda ba sa ji amma a da can kafin a samu wayewa haka zai rayu sai zai ta bauta wa Allah da yadda ya ga ana yi da dan abin da ya kira to dan haka dukkan waɗannan hanyoyi na samun ilimi ne to kai Allah ya baka ji ya baka gani sannan ya baka afida zuciya wanda da ita ne zaka iya kare abinda ma'ana zaka iya kiyaye abinda ka haddace Allah ya ce qalilan duk da wannan ni'ima da Allah ya kaɗan ne ma tashkurun kuke yin godiya waɗanda suke gode wannan ni'ima da Allah ya musu mutane ne kaɗan a waɗannan ayoyi da muka karanta ubangiji Allah madaukakin sarki ya ɗauko mana bayanin inganta halittar duka komai don haka Allah ya halicci komai bisa inganci kuma bisa kyau Allah ne kuma yayi wannan shi yasa dukkan halittar Allah in ka duba sai ga Allah madaukakin sarki in yayi halitta ta nan kaga tana da wata matsala sai kuma Allah ya buɗe mata wata damar duka haka halittun Allah suke sai ka samu halitta da ta fi kankanta kuma sai Allah ya ba ta isa dabara da babbar halitta kuma ba ta da ita sai da in babbar ta zo sai ta amfani da wannan dabara sai ta tsira ita kuma babbar da Allah ya ba ta girma sai shi ma zama kariya ne a gare ta wani bangaren musamman kana kallon rayuwar dabbobi kowace halitta akwai abin da Allah ya ba ta? da shi tana iya kubuta daga wata wadda za ta iya farmake ta kuma yana iya zama alkhairi gare ta kuma Allah ya shiryar da ita hanyar neman abincinta masana suna ba da labari abu ne sananne akwai tsuntsayen da suka yi kaura in lokaci yayi daga turai su afirka su zo su abin da za su kuma in lokacin ƙaurin su kuma su sake su koma inda suka fito waye sanar da su hanya Allah ba dare ba rana za su taso daga inda suke su taho kuma sun san inda suke shekara ko in suka yi shekara lokacin koma su je kuma su tashi su koma sun san hanyar da za su bi koma wa shi da su Allah shine Allah ne ya halitta dukan komai sun mahada sannan ya shiryar da shi kowa ya gane ba kai kaɗai dan adam Allah ya ba shirya ba har dabbobi yanzu in dabba ta zo ko tinkiya da kake gani ana ganin za ku wace amma in ta zo ta sa kai abin da ba abincinta ba sai ta girgiza sai ta wuce waye shiryar yadda ita ta gane abincinta ba Allah abinda ba abincinta ba sai ba za ta ce ba kuma sai ga dabba ta kamu da cuta ta san kuma abinda za ta ce zan maganin cutar Allah ne shigar da ita sai ta je ta ci wannan abu sai zan maganin cutar to duka wannan halittar Allah ne Allah ya ƙayata dukkan komai sai Allah ya mana bayanin kuma yadda Allah ya fara halittar ɗan adam an fara halittar ɗan adam daga kasa sannan ya zo kuma daga ɗigon mani wanda daga nan tsatsoyi ke tahowa a sami ‘ya'ya a samu tsatso daga ruwa min ma'in mahin sannan aka da aga mana ita waccan halittar da Allah ya daga tabo sai da Allah ya daidaita ta ya daidaita ta sannan ya busa mata rai ta fito ta zama halitta kamila sannan kuma ya ba ku ji ya ba ku gani ya ba ku zukata abubuwan da za ku samu ilimi da su domin lokacin da aka haifar mutum ba ilimi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a sai ce waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah ya fitar da ku daga zukatan iya daga cikin iyayenku kun san komai ba sai Allah ya baka ji ya baka gani wanda da su zaka tsururuci ilimi sai baka zuciya kuma da zaka kiyaye zuciya sai take kiyaye abubuwa sai ga wani yana kiyayewa da yawa wani kaɗan amma ba ka wanda kwakwalwar shi ba ta ɗaukan komai in ga zan ce wani kwakwalwar shi ba ta ɗaukan komai ba zai yiwu ba sai dai a ce ba ta ɗauka da yawa ko kuma ba ta riƙe da sauri ko wani abu amma kowa da kwakwalwar shi da Allah ya shi kwakwalwa ce da ke rike abubuwa kuma duk abin da ya shiga kwakwalwa baya fita sai a manta shi za na san an zunguro an zunguro sai abin ya motsu yana nan dama sai dai mutum ya manta ya kasa tunawa to wani kuma an tuna ne din sai ya tuna sai ya gane to wannan duk halittar Allah ce madaukakin sarki amma Allah ce kaɗan ne suke yin godiya domin duk wanda bai bauta wa Allah bai yi abin da Allah yake so ba bai yi amfani da wannan ni'imar kan abin da Allah yake so mutum bai gode wa Allah ba da Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda suke masu godiya Allah madaukakin sarki ka dace da mu zuwa ga abin da kake so ka raba mu da abin da baka so Allah ka ba mu ladan wannan ibada Allah maɗaukakin sarki ka ba mu zama lafiya ka san mu da dukkan kasashen musulmi gaba ɗaya. Allah ka yaye mana tashin hankali da musiba da bala'i da talauci da duk wani abin da yake abinci Allah ka yaye mana Allah ka sanya albarka cikin rayuwarmu waɗanda suke neman mu da addu'a Allah ka biya musu bukatunsu gaba ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin